الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa al'ummar musulmi musamman al'ummar najeriya baki ɗaya ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dangane da hali da yanayi da muka tsinci kanmu a wannan ƙasa tamu sakamakon abubuwan da suke biyowa musamman sakamakon yanayin yadda aka samu kai al'umma ta samu kanta cikin wato tsanani da wani hali da aka tsinci kai na wato ƙunci da tsanani wanda ake ganin sakamakonsa ya biyo bayan waɗansu abubuwan da suka biyo bayan an zaɓi sabuwar gwamnati wadda take ci a yanzu wanda abubuwa musamman magana ta farko da shi mai girma shugaban ƙasa ya yi ta janye safsifi ma'ana tallafi na man fetur da ake sawa wanda kafin a janye ake gaya mutane cewa wannan tallafi da ake sawa waɗansu 'yan tsirarin mutane ne suke amfana da wannan wato abin da ya shafi wannan tallafi bayan an janye fetur ya kai farashin da ya kai wanda ba tsayayye ba ne a yanzu yau da shi gobe babu ka samu farashi lita naira ɗari bakwai da hamsin ɗari takwas har zuwa dubu wani lokaci har yakan haura naira dubu wani lokaci ma a nema a rasa wannan shine jigo ko abu na farko wanda ya sanya aka samu kai cikin wannan yanayi da aka samu wanda da yawa daga cikin al'ummar ƙasa abubuwa komai ya nemi ya tsaya saboda kunci da hali da ake a ciki da sakamakon wannan ana ganin cewa duk wani abu da farashinsa ya ƙaru ko ya tsawwala ko aka rasa shi ko aka samu shan wahala wajen sa, da duk wani abu da ya biyo baya ana ga wannan dai shine foundation ko mataki na farko da ya farar da waɗannan abubuwa wanda har aka kai waɗansu mutane wanda ba san ko suwaye ba suka yi kira cewa ƙarshen wata za su yi wato a fito a yi zanga-zanga a nuna gwamnati fushi da rashin yadda dangane da wannan tsanani da ake a ciki lalle a dawo da tallafin man fetur ɗin lalle a wadata ƙasa da abinci lalle a ɗauki mataki a inganta ilimi ita kanta wutar lantarki da ba samuwa take sosai ba a ƙasar ba kowane yanki ma ake da ita wadatacciya ba an kuɗin kuɗinta a duba a sauki a yi abin da ya kamata a inganta ta to duk waɗannan neman a yi waɗannan abubuwa abubuwa ne masu kyau kuma haƙƙi ne na al'ummar ƙasa ta ba da shawara musamman mulkin da aka ce wato mulki ne na wato dimokuraɗiyya mulki ne na al'umma su shigo wato su sa ƙuri'a su zaɓi wanda suke ga cewa ya kamata ya zama shugaban ƙasa har a taho mataki na 'yan majalisa na dattijai da ref da sauran wato gwamnonin jihohi wanda da aka baiwa al'umma dama cewa suna da ta cewa cikin abin da ya shafi gudanar da mulki al'umma kuma suka yi abin da suka yi bayan wannan abu da ya faru aka zo aka samu kai cikin waɗannan matsaloli al'umma suke ga ya kamata su fito su nuna rashin jin daɗinsu da kuma ba da shawarwari ta inganta waɗannan abubuwa wanda kusan a gaskiya ita gwamnatin tarayya ba ta amsa wannan kira yadda ya kamata ba don da ta amsa cewa waɗancan abubuwa an samu muhimman ko mafiya nauyi ko wanda suka shafi duk kowa da kowa al'ummar ƙasa aka ansa su aka gyara ko aka ka gyara na gaggawa a ciki la'alla da halin da muka tsinci kanmu a yau ba shi ne ba to sakamakon abinda masu ganin cewa sun duba wato a tsarin mulki na dimokuraɗiyya cewa 'yan ƙasa suna da dama su fito su nuna fushinsu a kan abin da aka yi musu ba daidai ba su nuna a gyara ko a ba da shawara wanda suke ga cewa tsarin mulki ya ba da dama a yi wannan eh wannan haka ne tsarin mulkin ya ba da dama kuma shugabannin sun san wannan kuma akwai wannan a irin mulkin da ake gudanarwa da al'umma ko ake jagorantar al'umma a kai yanzu akwai wannan amma wato abin da zai biyo baya ko abin da yake biyowa baya cikin wannan fitowa da za a yi a nuna fushi ko rashin yadda ko kyamar wannan yanayi da aka samu kai wanda ake fatan ita gwamnati musamman gwamnatin tarayya ta gyara wannan hali ko yanayi cewa bata ansa ba wannan yasa waɗannan mutane musamman zaka ce kaso 80 ko 70 cikin 100 matasa ne suka fito suna nuna fushinsu kusan a ƙasa baki ɗaya ba wai iya wata jiha ko wani yanki gaba ɗaya ba to musamman mu a yankinmu na nan ɓangaren arewa na wannan ƙasa tamu cewa wasu wurare musamman kamar irin jihar mu ta kano akan samu wasu ɓata gari su shigo cikin irin waɗannan mutane ba su son su nuna wato fushinsu ko kuma su nuna buƙatarsu ko shawararsu ga gwamnati ga abin da ya kamata a yi akwai waɗanda za su shigo su kuma ba da wannan niyyar ba za su shigo ne don su yi amfani da wannan dama su shiga cikin zuga a shiga wato wawashe dukiyoyin mutane da fasa kantunansu da rumfunansu da wuraren harkokinsu na yau da kullun da inda mutane suka taskakice dukiyoyinsu suke harkokinsu na yau da kullun a shiga a fasa na fasawa a kona na ƙonawa wanda wannan abun ba wani mai hankali da zai kalla ya ce wannan dadai ne a tsarin ma na mulkin na demokuraɗiyyar da aka ce a fito a nuna ba a yadda ba babu wannan a ciki amma wasu mutane ko wasu ɓata gari sun shigo sun yi amfani da wannan damar wanda ya ka sakamakon haka ana rasa rayuka na al'umma na waɗanda suka fito har ma da na wato 'yan sanda wanda 'yan sandan nan mun san cewa su aikin su su ba da tsaro daga lafiyar al'umma da dukiyoyinsu amma su ma ana karo da su su ma suna rasa rayukansu da sauran mutanen gari da sauran wanda ba su ji ba ba su gani ba banda guraren da ake konawa ko guraren da ake fasawa da eba dukiyoyin mutane wanda wannan ba daidai ba ne don haka muke kira ga al'umma masu hankali masu kyakkyawan tunani don Allah a nutsu mu sani mu cewa wannan al'umma ko wannan yanki ko wannan bangare namu kafin komai mu tuna mu al'umma ne ta musulmi mu tuna mu al'umma ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mu al'umma ne da muka samu tarbiya daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin tarbiyar da muka samu babu tarzoma babu tashin hankali babu zalunci kuka muke da cewa an zalunce mu ko gwamnatin tarayya ta zalunce mu wani abu na haƙƙinmu na zamantakewa ta ƙasa wanda ya kamata gwamnati ta samar mana ba ta samar ba muke kuka muke kira a samar mana ko a da mana da shi kuma cikin haka in muka yi amfani mu ma muka fito muka ce kuma za mu zalunci junanmu domin duk wanda za a ce a kashe a irin wannan tarzoma ko a illata shi ko farar hula ne ko ɗan sanda ko wanda yake ɗan kasuwa a fasa masa wuri don a ebi kayansa wannan dukkan su fa ba su ne masu alhakin gyara abin da ake neman gyara a kansa ba abin da ake neman gyara a kansa kowa ya sani gwamnatin ƙasa musamman shugaban ƙasa da kabinet ɗinsa da masu ba shi shawara abin da ya haɗa da majalisa ta dattijai da ta wakilai su ya kamata su zauna su yi karatun tanis su yi abin da ya kamata su sama wa al'umma wato mafita wannan shine haƙƙin da yake nauyi a kansu ba gwamnonin jihohi ba ba kuma mutanen jiha ba ba kuma farar hula ba ba 'yan sanda ba wanda za su gyara al'amarin nan ya gyaru yadda ake so su ne masu mulki musamman gwamnatin tarayya idan muka fito cikin jihohinmu ko unguwoyinmu ko garinmu muka lalata abin da muka lalata na jama'a wannan daɗa mai da mu baya zai yi kuma duk abin da za mu yi a matsayinmu na musulmi muna neman taimakon Allah ne taimakon Allah Allah ba zai shiga ya taimake mu ba in muna zalunci muna kuka da an zalunce mu mu ma muka fita muka zalunci junanmu dan Allah mai gari ya waya me za a samu cikin wannan me zai me zai gyaru a cikin wannan mu sani duk wanda za a fita a ce a kashe shi ko farar hula ne ko ɗan sanda ne ko yana zanga-zanga ko baya yi ko soja ne ko kuma a ebe masa dukiya a matsayin ɗan kasuwa shi fa al'amarin gyaran abin da ake kuka a kai fa baya hannunsa kaga kuma abin ya zama zalunci don haka muke kira ga al'umma don Allah ayi karatun ta nutsu mu duba Allah mu duba girman Allah mu sani cewa mu al'umma ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ansa sunanmu da jinjina da yabo da Allah ya mana yace kuntum khaira ummatin ukhrijat Nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah haka Allah ya mana jinjina ya yabe mu yace mun kasance mu ne fiyayyar al'umma da muka fito daga cikin mutane da al'ummar da ta gabaci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta manzanni da annabawa da yawa an al'ummar manzon Allah annabi manzon farko annabi Nuhu alaihi salam har ya zuwa manzo na kusa da na ƙarshe annabi isa alaihi salam dukkan al'ummu waɗannan annabawa da manzanni annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi shu'aib da sauran dukkan al'umma al'umman annabi musa ha al'ummar annabi isa mu al'ummar manzan allah annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya ce mu ne fiyayyu to ba haka muka zama fiyayyun ba kawai muna kara zube ko muna ta'addanci ko muna cutar da junanmu ko muna ayyukan asha sai Allah ya gaya mana abin da za mu yi mu zama fiyayyu da wanda da shi ne muka fi al'ummar da ta gabace mu ya ce amuruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki kowa san abin da yake faruwa na wato lalata dukiyar al'umma da zubar da jinin al'umma wanda ya hada da jami'an tsaro su kansu ana kashe su da kuma ainihin wato farar hula da mutan gari da ake kashewa fi sabilillahi an san wannan baya cikin al'amur bil ma'ruf baya cikin aiki na alheri baya cikin aiki mai kyau ba daidai bane ko da abin da ake mana a ƙasa ba daidai bane shugabanni suke mana to kuma wannan ba daidai bane a samu wannan a tsakaninmu cewa mu zama mu masu hankali masu nutsuwa masu sanin ya kamata sannan uwa uba abin da ya kamata mu yi a ƙasar nan yanzu ga baki ɗaya mu mu rungumi addu'a mu koma ga Allah subhanahu wa da wato yawaita addu'a da roƙon Allah da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kira da kuka da tsarkakakkiyar zuciya zuciya mai kyau muna kira cewa Allah ka ansa kukanmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yaye mana matsalar da muka samu kanmu da wannan ne za mu ci nasara amma ba da hayaniya ba ko da tashin hankali ko da kisan kai ko da zubar da jinin junanmu duk wannan ba zai taimaka mana ba ba kuma shine hanyar samun nasarar da muke son mu samu ba hatta a wajen ubangiji bare kuma inda muke son mu same ta wajen su masu mulki da fatan yan uwa al'umma dan Allah ayi karatun ta nutsu duk wanda zai yi amfani da abin da zai amfani da shi na isar da sako ga masu mulki cewa su dubi Allah su tuna nauyi ne Allah ya dora musu ba dan sun fi kowa ba su yi abin da ya kamata al'umma ta dawo cikin hayyacinta da nutsuwa a yi wannan duk wani shugaba sarki ne na gargajiya ko malami ne kai na addini kai ko malami ne na bangaren addinin Kirista tun da al'ummar ƙasa ce gabaki ɗaya take cikin wannan hali da yanayi kowa ya kira ga masu mulki musamman shugaban ƙasa a duba yanayi a duba al'umma a da a gyara al'amuran nan ƙasashen duniya ba haka suke ba ƙasashen duniya da an san suna sa subsidy cikin rayuwar al'umma cikin man fetur ɗinsu cikin abincinsu cikin wutar lantarkinsu cikin rayuwarsu ga baki ɗaya mu ma a da mana da wannan dan ƙasanmu mu ma tana iya yin haka muna da arzikin da za mu yi haka da wannan nake cewa haza ma indiya billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu